الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku lissafin nasara yau biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu zo da rana mun samu kai ziyara garin fufure an ziyarci fadar mai martaba sarki an masa wa'azi shi ma ya yi wa'azi sannan an gabatar da wa'azi inda ɗimbin jama'a maza da mata suka halarta muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi alaran ma na san muna cikin suratul furqan ko zaka gano inda muka kwana ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل واتو إذن قيامة تاتي أزاك قابون توسيل Allah ya ce wa yau mai hashiruhum ranar da Allah maɗaukin sarki zai tara waɗannan da ba su bi Allah ba wa ma ya abuduna min dunillah da abin da suka kasance suna bautawa ba Allah ba wani ya bautawa mala'ika wani ya bautawa annabawa akwai waɗanda suka bauta wa annabi isa akwai waɗanda suka bauta wa uzairu wani ya bauta wa malaminsa ko ya rike wani wali abun bauta to ko ma wane ne ka rike ka bauta masa a nan duniya idan kiyama ta tsaya za a ta da su waɗanda suka yi bautar sannan kuma a ta da waɗanda aka yi wa bautar wayanda aka bauta wa sun kasu kashi biyu akwai waɗanda an bauta musu da yadda su da amincewasu su suka ɗaurewa a bauta musu gindi akwai waɗanda ba su suka ce a bauta musu ba ba su ji ba ba su gani ba karambani ne kawai na masu bautar suka bauta musu to kowanne ne ma a ciki allah maɗaukin sarki ya ce za a tattaro su gaba ɗaya idan allah ya tattaro su ga wanda aka yi wa bauta ga wanda ya masa bauta sai Allah ya tambayi su waɗanda aka bautawan sai ya ce musu a antum adlaltum ibadi ha'ula'i shin kodin nan ko ne kuka batar da bayina wayannan ga su amhum dallu sabil ko kuma su ne kawai rashin hankalinsu ya kwashe su suka bar hanya suka rabu da hanya ta a nan gurin yanzu waɗanda aka bautawan su ne Allah maɗaukin sarki yake tambaya to inda za ku ji tausayi bari ku ji ansar da su waɗanda aka bautawan za su bayar wace ansa za su bayar alarama qalu subhanak قالوا سبحانك ما yan an نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قالوا سوى دا أكبوتا وانسيسو شيء subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma kana bage lana ai ko kusa bai dace a gare mu ba an nattakiza zamin dunika min auliya mu riƙi waninka a matsayin masoya tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu ji ba ba mu gani ba ba mu muka batar da su ba yadda aka yi suka bata walakin ta ba wa aba'ahum ya Allah kai ne ka ji yadda su daɗi da iyayensu suka zo duniya ka halici ƙasa suka zauna kai ka halici ruwa suka sha ka halici iska suka shaƙa ka halici abinci suka ci suka zauna suka ci gaba da wanta garariya ta duniya saboda abubuwa na jin daɗi da ka tattala musu a duniya wannan jin daɗin sai ɗebe su hatta na su zikira har suka manta da ƙur'ani mai girma suka manta da wa'azin da aka yi musu wa kanu qauman bura ƙarshe suka zama mutane halakakku a sanadiyar barin wato hanyar ka kenan duk wanda ya bauta wa mutumin kirki in wanda ka bauta wa mutumin kirki ne idan an je gaban Allah a gaban Allah zai barranta da bautar da kai mashi wayanda suka bauta wa Uzairu Uzairu zai ce ya Allah ba nisa su su bauta min ba wayanda suka bauta wa Annabi Isa Allah zai tambayi annabi Isa ya ce ya Isa ibn Maryama anta qulta lin-nasi وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم, ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب أنا زي تنبيه النبي إساء عليه السلام يتشي يا إيسى ابن مريم يا كي إيسى دم مريم أأنت قلت للناس kai ne ka ce wa mutane kai ne ka faɗa wa mutane ka ba su umarni cewa su bauta maka su riƙe ka da mahaifiyarka a matsayin abin bauta koma bayan Allah Allah yana tambayar annabi Isa alaihi salam Allah ya sa annabi isa ba shi ya sa su ba amma kotun ubangiji wato dole ka yi bayani ka faɗi dalilanka ƙala buɗar bakin annabi isa sai ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah kamar yadda wayannan suka fara da subhanak shi ma zai fara da subhanak sai ce ma kunu li ana qula ba laysa li bihaq ya Allah ai ko kaɗan bai dace a gare ni ba abinda na san ban da haƙƙi a kansa in faɗa na san ban da haƙƙin bauta ban cancanci a bauta mun ba ban kai abota mun ba ya Allah na riga na san da wannan to ya zan faɗi abin da na san ban da haƙi a kansa sai ce in kuntu qultuhu ya Allah in dai har na faɗa faqad alimtahu ai ka sani ya Allah saboda me ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke wajena wala a'lamu ma fi nafsi alhali ban san abin da ke wajenka ba ya Allah innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin gaibi kai ne masanin abin da ke boye annabi isa zai tsayaye dependent din kansa a gaban allah a ranar tashin alkiyama haka idan wani waliyi ka rike akwai waɗanda suka rike waliyai amma asalin waliyan bayin allah ne na kwarai ahalin sunna ne sun bi allah ba su suka ce abota musu ba ka ɗauki misali sidi abdulkadir jelani sidi abdulkadir jelani ahalin sunna ne bawan allah ne na kwarai wanda ya rayu ya karantar da addini ya karantar da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rubuta littattafai mun tashi mun ga littattafansa da ya rubuta da hannunsa irin su alguniya littafi ne na sunna wanda in ka karanta za ka ga karantarwa ce irin ta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma za ka ga manya-manyan maluman musulunci manya-manyan maluma na sunna sun yi yabo mai yawan gaske gawa ga sidi abdulkadiri yawancin maganganun da aka kirkiro aka jingina wa sidi abdulkadiri bai ji ba bai gani ba wasu 'yan bani na iya ne kawai 'yan zari ruga suka ari bakinsa suka ci masa albasa ba tare da izininsa ba ba tare da amincewarsa ba saboda idan kana karanta maganganu da ake faɗa na karamomin sidi abdulkadiri ka karanta maganganu sidi abdulkadiri ka san ƙage aka masa ƙirƙira aka masa ba da amincewarsa ba ahalus sunna ne bawan allah na kwarai. ka ɗauki irin maganganun da ake jingina zuwa ga sai da abdulkadiri wai wata rana sai da abdulkadiri akwai wata mata da ta zo ta same shi ta ce to ina son haihuwa ban samu ba allah ya ƙara wa shehu karama ina son haihuwa ɗa nake so ya kalle ta ya ce to babu matsala za a baki to wai sai ya kalli allah ya ce ya allah ka ba matan nan ɗa sai Allah ya ce a si da Abdul Qadir kada mai haka da kai kaga da baka karanta lauhul mahfuzin nan ba da sauki to lauhul mahfuzin nan dai ka karanta ta tun daga farko har karshe kuma a ciki kaga na faɗa cewa wannan mata ban yi niyyar ba ta ɗaba kuma ba zan ba ta ɗaba ya za ka tado da abin da ka san ba zai yiwu ba wai sai ya ce wa Allah to tun da abin ya zama haka ya'ya biyu za ka ta Allah ya ce a ya ka ce ɗaya ɗayan na ce maka ba zai yi ba kuma ka ce biyu sai ce to Allah sai ka bata uku Allah ce a wace irin magana kake ce to hudu zaka bayar wai da Allah ya tanka sai kara kuma ƴaƴan da ya lissafa dole sai da Allah ya bata ƴaƴan yanzu ka ɗauki wannan magana kenan da shi da Allah wa ke gaba kenan yana gaba da Allah malami ne na sunna malamin sunna zai faɗi wannan magana ba zai faɗi wannan magana ba kirkira aka yi aka jingina masa bawan Allah ne na kwarai shi yasa ahlus suna duk inda suke a duniya suke tashi suna kare shi irin waɗannan karamomin da aka jingina masa su ce bai ji ba bai gani ba ku kalli karamarsa wai yana da muridi sai dan muridin ya mutu to shi muridi sai taho ya same shi ya ce shehu ina muridinka a ce ɗana ya mutu mala'ikan mutuwa ya karɓi ɗana kana nan sai ya ce kwantar da hankalinka za a dawo ma da ɗanka wai to ya san hanyar da mala'ikan mutuwa yake bi in ya ɗauko rai zai kai wa Allah sai ya je tara hanyar da mala'ikan mutuwa ya zo zai wuce kai na za ka je ya ce rayuka na karɓo zan kai wa Allah ya ce to cikin wayannan rayukan da ke cikin jakar da kake sa rayuka a cikin ka karɓo akwai ran ɗan muridina da ka karɓo ba ni in maida mashi ran shi mala'ikan mutuwa ya ce a ah, sidi abdulkadir kada mu yi haka da kai ka san mu mala'iku in Allah ya bamu umarni ba mu sabawa ka yi haƙuri ka bari in kai wa Allah ran tun shi ya turo ni in karɓo in ya so sai ka je ka same shi ku har ka kucan ta manya ni kada ku sani a ciki sai <laughs> da abdulkadiri sai ya ce bai yadda ba dole sai an bashi mala'ika ce to gaskiya ni ba ran iya saba umarnin Allah ba wai da ya fusata jakar rayukan sai ya kwace sai ya zazzage rayukan gaba daya duk wanda ya mutu a ranar ma ya tashi wai ubangiji sai ga mala'ikan mutuwa ya taho fuskar sa a daure cikin damuwa ya ce kai ya kai kake cikin damuwa haka ya ce to ba si da abdulkadiri ba ne wai dan na karɓo ran muridinsa ba kai ka tura ni ba wai ya zo ya ce in bashi na ce ya haƙuri in na kawo in ya so ya zo ya same ka ƙarshe ya fusata ya kwace jakar rayukan duk rayukan ma ya zazzage kowa ya tashi wai sai Allah ce to kai sai da abdulkadiri wato kai kai mala'ikan mutuwa in banda shiriri ta irin taka ka san wa ake ciwo da abdulkadir ba saboda rai guda ɗaya har ka tsaya kana jayayya da shi ka ba shi mana a zauna lafiya yanzu ga wajen taurin kanka ka jawo ya mana asara duk aikin da aka yi ya rusa shi gaba ɗaya kenan wannan da shi da Allah waye babba yanzu za ka yi da wannan maganar kuma wai ka ci gaba da zama wai kana jira har sai mun zo mun ce ma kai kafiri ne saboda tsabar shi hankali da renin wayo in mun ce ma ne ka ce an kafarta mai cewa la ilaha illallah kai Allah ka gafarta mana to irin wayannan karamomi da aka jingira zuwa gare shi wasu ne suka jingira su daga baya asalinsa shi mutumin kirki ne to cikin wayanda aka bautawa akwai wayanda an bauta musu an rike su a matsayin abun bauta ba da amincewarsu ba ba da su ba to irin wayannan za su kare kansu a gaban Allah su ce subhanaka ma na yan bagila na an nattakhiza min dunika min awliya walakin mattatahum wa aba'ahum hatta nasu zikira wa kanu qauman bura za su kare kansu a gaban Allah madaukin sarki su ce ba su ji ba ba su gani ba amma duk wanda aka bauta mashi ya sani aka bauta mashi yanzu ku ɗauki irin su shehu usman dan hodiyo sun karantar da sunna sun karantar da addini haka ne ko ba haka bane amma gobe idan ka je wajen hubbaran su zaka samu wani ya je ya gurfana yana neman agaji yana neman haihuwa yana neman arziki ko misali shehu abdullahi a gwandu kanin shehu usman ɗan fodiyo ya karantar da sunna ya yi da'awa amma yanzu idan ka je gwandu na je na gani da idanuna na je har hubbaran na gani da idanuna kabarin an masa ɗaki kamar yadda ake wa ɗakin ka'aba irin bakar nan da ake sa wa ɗakin ka'aba shi ma kabarin an sa mashi an bar fili wurin yin ɗawafi akwai rukunul yamani akwai hajarul aswad duk a jikin kabarin daga nan jihohin mu mutane za su cika mota su je haka za a je a rinka kewaye wannan kabari na shehu abdullahi ana yin dawafi bayan an gama ɗawafi kaga mutum ya zo tsaya tsaya ya duƙufa yana addu'a yana shehu abdullahi a yi mana agaji a kawo gudunmuwa talauci ya mun katutu kai kaɗai ke bada wadata ka wadata ne gane a gabanka na gurfana mace tana kuka tana haihuwa nake so shehu a bani haihuwa wani yana kuka yana wani ciwo ne matsa min lamba a bani lafiya wani ya ce gafara nake so wani ya ce aljannan nan dai kana sa wanda ka ga dama ciki ina roƙo ni ma a haɗa da ni tun tafiyar farko ka ingiza ni ma in shiga ciki an kewaye kabarin ana bauta mashi kun ga su ba abin da suka karantar ba kenan su sun karantar da sunna sun karantar da addini alkitabu wa sunna wannan abin da ake yi su rayuwarsu gaba ɗaya sun yi fada da wannan abun ne bayan rasuwarsu bayan barin su duniya sun tafi zuwa ga kyawawan ayyuka da suka yi wa Allah a lokacin ne kuma aka samu wasu suka taho daga baya suna me suna bauta musu to duk irin wayannan bayin Allah da aka bauta musu ba da saninsu ba ba da amincewarsu ba aka saba wa karanta wasu aka bauta musu to su ba su da laifi a wajen Allah idan Allah ya tambaye su za su kare kansu a wajen Ubangiji amma duk wanda aka bauta masa da saninsa yana gani ana bauta masa ko shi ya ɗora mutane akan hanyar da za a bauta mashi to idan aka je ranar tashin alkiyama bai da mafita da shi da wanda ya bauta masan gaba ɗayansu sai sun zama makamashin wutar jahannama ranar tashin alkiyama wannan shine abin da Allah madaukin sarki ya ce inna kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama wa ma min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridu Allah ya ce innakum lalle ku wa ma ta'buduna min dunillahi da abin da kuke bautawa koma bayan Allah hasabu jahannama makamashin wutar jahannama ne ranar tashin alkiyama da kai da wanda ka bautawa in gunki ka bautawa da kai da gunkin can za ku tafi in dodo ka bautawa da kai da dodon duka in ka yi bautar tsumburbura da kai da tsumburburar duk wani abu da ka bauta kuma bayan Allah to Allah madaukin sarki ce da kai da abun bautar hasabu jahannama antum laha waridun amma waɗanda bayan Allah ne na kwarai irin su annabi Isa irin su Uzairu irin su Shehu dan Hodiyo irin su Shehu Abdullahi irin su shehu muhammad bello irin su sidi abdulkadiri bayan allah nagartattu da suka bauta wa allah wasu suka bauta musu ba tare da izinin su ba to wa'annan alkur'ani mai girma ya ce suna cikin wa'anda suke da uzuri za su kare kansu a gaban allah ranar tashin alkiyama sai allah ya ce mai a gaba alaramma فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا wato in kana zagayawa zaka ga abubuwan ban mamaki a duniya idan ka je kasar Ghana akwai wani gari ana ce masa Atibobo inda nan ne mahaifar su Sheikh Ibrahim Khalil Allah ya ji kansa ya gafarta masa ba da dadewa ba shine darakta da'awa na ahlus sunna wal jama'a na kasar Ghana Allah ya masa rasuwa mun je garin sai muka samu su kuma wata bishiya ce a garin ake bauta mata wata bishiya bishiyar kuka kuma abin da zai baka mamaki masu bauta matan kuma musulmai ne wai an saukar da qur'ani da wata tasa akan bishiyar wai akwai wata tasa da wani ƙur'ani wai Allah ne ya sauko da su akan bishiyar wannan shine dalilin ne sai ake mai ake bauta wa bishiyar mutanen garin ko harare bishiyar tsoro suke ji gani suke da sun harare bishiyar ma wani bala'i yana iya samun ka wani abun ban mamaki muka tafi da su malam abubakar giro a rugungu muka je aka yi wa'azi kuma tsautsayi ya hau wannan bishiyar a ranar wajen wa'azi muka fatattake ta daga sama har ƙasa muka ce da za a ba mu gatari matsiya ce za mu kai ta ƙasa washe gari mun taso muna dawowa kamin mu iso kumasi cikin motocin da muka tafo tare da su akwai Sheikh Kamil shine mataimakin shugaban ahlus sunna wal jama'a da kasar Ghana muna tafiya mun zo daidai cikin wani gari ya akai wani yaro ya gitto gabansa wajen kokarin ya kauce wa yaron mota ta yi kuli-kuli ta fada cikin wata kwalbati to sai aka ce to ai mun taba bishiya dama ita wannan bishiyar taba ta bala'i ne duk wanda ya kuskure ya ta to ya taɓo. taimakon da Allah ya zama da babu wanda ya mutu yaron shi ma Allah ya tsiratar da rayuwarsa muka tsaya aka kai shi asibiti aka yi treated ɗinsa ya samu sauki amma su mutanen garin bayan tahowar mu dama su suna da aƙida cewa ai ba za mu iso gida lafiya ba dole kawai waɗanda suka taɓa wannan bishiyar su je gida lafiya ma bata taso ba dole wasu za su mutu akan hanya bishiya ana bautawa bishiya ɗan adam ya lalace kuma fa ba kafiri bane shi fa yana cewa la ilaha illallah yana zuwa masallaci yana sallah amma in yana da bukata kuma bishiya zai zo ya roka ya ce to bishiya Allah ka gafarta mana Allah ka tabbatar da mu kan sunnar annabinka to shine Allah maɗaukin sarki yake cewa to a nan take sai a faɗa wasu wa'anda suka yi bautar sai Allah ce faƙaɗi kan zabukun bi mata ƙuluna to ku da kuka bauta musu kuka ce su suka saka ku to gaya a gaban ku sun karyata abin da kuka faɗa kuma fa ta sadiuna sarfan wala nasra ba ku iya kare kanku ku juyar da azabar da Allah madaukin sarki ya turo muku shine sarfan wala nasra kuma ba ku iya samu wani taimako da za a iya kare ku a hana ku shiga wuta nan kuma lokacin a riga an makara ba da ma ka ce a dawo da kai duniya za ka gyara Allah ya ce wa manyan yazlim minku. duk wanda ya shirka a cikin ku a zulma nan gurin wato shine shirka Allah ya ce nuziquhu azaban kabira za mu dandana masa azaba mai girma in ji Allah maɗaukin sarki shi yasa duk wanda ka kuskura a nan duniya ka bi shi akan bata ko mai gidanka ko matarka ko malaminka ko shehunka ko waye ka rike ko ma bayan Allah ka bi shi ka san kan bata ne amma ka bi shi aka tafi a haka in kiyama ta tsaya sai kun yi la'ane la'ane kai da shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama ya za ka ka samu wannan Allah maɗauki sarki ya ce tuqallabu wujuhuhum fin nari yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya na a ata'na Allah wa a ar-rasula وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا هدانا فأضلونا السبيلا ربنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا إذ تبرأ الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا نعم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين نعم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا نعم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر duk ayoyin nan da alarama ya karanta conversation ne tsakanin wa'anda suka bi kan bata da wa'anda aka bi suka bata ranar tashin alkiyama Allah ya ce yau matuƙallabo wujuhuhum nari rana ce da za ga ana jujjuya fuskokinsu a cikin wuta a wannan lokaci ya na sai ka ji suna cewa ya laitana ya kai tanmu a Allah wa ta'anar rasula ina ma mun bi Allah ina ma mun bi manzo alhali mun ƙara rayuwa a nan duniya muna ta gwagwarmaya da su su bi Allah su bi manzo suna cewa ai ba sai an bi Allah da manzo ba akwai gajera hanya da yin an bi za a iya tafiya aljanna ya laitana a ta'anar Allah wa ta'anar rasula wa ƙalu sai ka ji suna cewa rabbana inna a ta'ana sadatana ya Allah mun bi shugabanninmu ne na addini wa ra'ana da manya-manyan mu fa'adallu na sabila sai suka batar da mu daga hanya mai kyau ya Allah sai su ce rabbana ya ubangiji atihim du'ifain min al'azabi ya Allah ka ba su ninki na azaba tun da su suka batar da mu bayan bala'in karan kansu to saboda batar da mu da suka yi ya Allah kai dubulin musu azaba ya Allah wal'anhum la'anan kabira ya Allah ka la'ane su la'ana babba a wata kira'a wal anhum la'anan kasira ya Allah ka la'ane su la'ana mai yawa sai Allah ya ce to waye ce ku bi su kan da ku da su duka nayi double nasu ku kuma na tsine muku gaba ɗaya inji Allah shine qala li kullin dhaifun walakin la ta'lamu ku da su din Allah ya ce duk zanninka ninka muku ku ne ba ku sani ba ai an muku wa'azi a duniya an ce ku bi Allah ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bi shi yasa wannan aya Allah ya ce wa man yazlim minhum minkum nuziquhu azaban kabira duk wanda ya shirka a cikin ku ya hada ni da wani inji Allah wajen bauta aka masa wa'azi yaki to Allah ya ce yau gashi kiyama ta tsaya zamu mu ɗanɗana masa azaba azaba mai girma inji Allah Allah ka tsare mu ka kare mu sai Allah ya ce mai a gaba alarama wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا, وجعلنا بعضكم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا madaukin sarki ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanenka ke zargin ka suna cewa mali hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq sai Allah ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalina ba mu aiko ba kamin kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga manzanni illa innahum la ya'kuluna ta'ama face gaba ɗayansu suna cin abinci wa na fil aswaq sannan suna zuwa kasuwa suna harkoki na business suna hada-hada ta kasuwa in ji Allah Allah ya ce waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitna Allah ya ce mun sanya sashin ku su zama fitina ga sashi in ji Allah dan mu ga a tasbirun za ku yi hakuri ko ba za ku yi hakuri ba kafirai sun zama jarabawa ga annabawa annabawa sun zama jarabawa ga ga kafirai masu kuɗi sun zama jarabawa ga talakawa talakawa sun zama jarabawa ga masu kuɗi masu mulki sun zama jarabawa ga mabiya mabiya sun zama jarabawa ga masu mulki malamai sun zama jarabawa ga jahilai jahilai sun zama jarabawa ga malamai mata sun zama jarabawa ga maza maza sun zama jarabawa ga mata yara sun zama jarabawa ga tsofaffi tsofaffi sun zama jarabawa ga yara 'yan birni sun zama jarabawa ga 'yan ƙauye 'yan ƙauye sun zama jarabawa ga 'yan birni waje alna ba'adakum li da fitnatan a tasbirun Allah ya ce mun sanya sashinku ku ya zama jarabawa ga sashi in ji Allah maɗaukin sarki domin mu ga za ku yi haƙuri ko ba za ku yi haƙuri ba yau in kana da wadata in ka yi haƙuri da talakawa ba to ba za ka yi zaunawa lafiya ba haka ne ko ba haka ba ne mai talaka in bai yi haƙuri da mai kuɗi ba to sai ya kama gaba da mai kuɗi in ko lura yanzu abin da yake faruwa kenan mawadatan jarabawa ta gagara cewa su ma talakawan jarabawa ta gagara ciwuwa mutum ne zai je ya fakin a gidan mai yana yin faki sai barata su zo su zagaye motar shi nan take sai ga ya fasata ya daga gilas ya ce wa'annan matsala ne cikin al'umma ya kama fada na matsala ne cikin al'umma da Allah ya ga dama da kai ma kana cikin wa'anda ke zuwa su zagaye motar suna bara tambayar da muke yi matakin da Allah ya kai ka wani mataki ka ɗauka kai kuma na sama wa irinsu irinsu sassauci a cikin rayuwa sai ka ga gaba ɗaya a tsarinsa bai taɓa ɗaukar wani mataki domin irin wa'annan ɗin ya samu tsarin da za a taimake su ba wace zakka ka cire ka sarrafa ta domin sassautawa irin wa'annan rayuwa sai ka samu bai taɓa yi ba ya ci jarabawa ko ya faɗi ya faɗi bai ci jarabawa ba shi kuma talaka yana zaune kawai zai ga wani alhaji ya wuce da katuwar mota ya sa babban riga ya daga gilas yana shan AC motar tana walƙiya da ya kalle ta sai ce kaga barayin alhazan nan in dan siyasa ne ce kaga barayin yan siyasan nan wace hanya ya biye samu ina ya biye samu halal din shi ce ba shi dai ba ruwan shi kawai tun da ya shiga babban mota ya wuce kawai ya zama barawo shi wannan talakan ya ci jarabawar bai ci jarabawa ba shine waje alna ba'dakum li ba'din fitna Allah ya ce mun sanya ku su zama fitina gawa ga sashi don mu ga a tasbirun za ku yi haƙuri in ji Allah ko ba za ku yi haƙuri ba wa kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance mai gani kun ga wannan kafirai ne wai suke cewa dan me annabi yake cin abinci dan mai yake zuwa kasuwa suna ga wannan bai kai ya sa ya zama annabi ba sun gagara gane duk annabawan da Allah ya turo ba annabin da Allah ya ba mu'jizozi da yawa da za su nuna wa al'umma gaskiyar annabtaka sakaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk annabawan da Allah ya turo shehu malami murad hadisai lafiyayyu ingantattu da suka zo da mu'jizozi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tara wajen mu'ujiza guda dubu daya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafi guda daya mu'ujiza dubu daga hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wanda ya kai ya sa kafirai su imani amma wanda ya sa sun imani bai sa sun imani ba abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda hadisi ne ingantacce yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani balarabin kauye sai annabi ya kira balarabin kauyen da balarabin kauye ya zo sai annabi ya ce masa hal adulluka ala khair in eh, nuna maka alheri mana sai balarabin kauye ya ce menene alherin sai annabi ce an da Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni annabin Allah ne balarabin kawai sai kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kana da shaida annabi yace kwarai ina da shaida yace me shaidar ka annabi sai nuna masa wata bishiya yace kaga bishiyar can ita ce shaida ta <laughs> balarabe ya dariya ce to ya za a yi bishiya ta ba da shaida annabi ce a wannan kuma ni ta shafa ba ta shafe ka ba da nake so kai ka yadda bishiyar ta bada shirin iya aikin ka kenan balarabe ya dauki abin kamar almara ya ce na amince sai annabi ya ce to je ka ce wa bishiyar ina kiranta wani aiki sai wanda ya isa je ka ce wa bishiyar ina kiranta balarabe ya tsaya ka je ka ce ina kiranta balarabe ya kama hanya a tsorace a tsorace ya zo ya samu bishiya ya ce ke bishiya wai wancan mutumin da ya ce shi annabi ne yana ki abdullahi dan umar ya ce bishe tana bakin ruwa ne haka ya ce ya yi mamaki shajaratu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kiddul arda kaddan ya ce balarabin yana gaya wa bishiyar haka bishiyar sai ta jijjiga sai ta zaro sauyoyinta daga cikin ƙasa abdullahi dan umar ya ce a gabana bishiyar ta wayu ton ta kamo hanya sauyoyinta suna keta ƙasa kamar ana huda har sai da ta zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsaya balarabin kawai ya tsaya na rarraba ido annabi ya ce ke bishiya waye abin bautawa da gaskiya ta ce Allah ya ce ni waye ta ce manzan Allah sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta sau uku tana ansawa ya ce koma inda kike bishiya ta sake yin u-turn left right left ta koma ta sake zuwa ta kafe inda take ya kalli balarabe ya ce to yaya ka samu shaida ko baka samu shaida ba ya ce ya rasulallah bari in karasa gida in za su musulunta gaba ɗaya in kwaso su in kawo maka in ba za su musulunta ba in sallame su ni in taho a ranka ya mujiza ce daga mujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yace mun zo za mu yi alwala muka rasa ruwa aka zo annabi da dan wani ruwa a cikin kwano anas dan malik ce annabi ya sa hannunsa a cikin ruwan hadisi ne ingantacce anas dan malik ce wallahi kamar har yanzu ina ganin ruwa yana bulbulowa daga yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yatsun annabi ruwa ya rinka bulbulowa annabi Musa ya doki dutse da sanda ruwa ya bulbulo daga dutse wannan bai da ban mamaki an saba ganin ruwa yana kecewa yana fitowa daga dutse amma ruwa na fitowa daga tsakanin yatsun dan adam ya fi bada mamaki Anas dan Malik ya ce gaba ɗaya mu sai da muka yi alwala da ruwan ku nawa ya ce su sama da tamanin sai da ruwan ya ishe su alwala ruwan da da ba zai ishe mutum ɗaya ba bara ibnu azib yana cewa sanda muka je hudaybiya mun nemi ruwan alwala mun rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka rasa ruwan alwala sai muka samu wata rijiya annabi ya ce a shiga ko za a samu ruwa bara ya ce ina cikin wanda suka shiga rijiyar da kyar muka dan kwalbato wani abu da bai wuce mutum ya kurkura baki da shi ba da aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gunsu wannan ruwa a bakinsa sai ya kurkura sai ya mai da shi a cikin gugar yace ku sake juye shi a cikin rijiyar yace muna juye wannan ruwa a cikin rijiya sai muka ga ruwa na bulbulowa yace da kyar muka samu muka fito daga rijiyar har riga mu ta fara jikewa bara yace mu dubu ɗaya da ɗari biyar muka sha ruwan muka yi wanka muka yi wanki muka ba mu suka sha muka dafa abinci karshe rijiyar ta koma kogi a wannan wurin mu'jiza daga mu'jizozin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba annabin da Allah ya bayyana wa mu'jizozi da yawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda Allah bai tashi shirye da shi ba yana da wahala sha'ani sai dai ka iya kokarin ka abin da ya gagara ka barwa ka Allah wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shirye da shi wai amma duk da haka wai wayannan mutanen wai tambaya suke yi suna cewa mali hazar rasul ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا waɗannan da ba su fatan saduwa da mu ma'ana ba su tsoron haduwa da Allah maɗaukin sarki layar juna a nan gurin bi ma'ana la ya kafu na liƙa'ana kafirai sai ga suna cewa laula unzila alainal mala'ikatu inda har wannan mutumin annabi ne da gaske to me zai hana a sauko da mala'iku mu ga ga mala'iku su ne bodyguard ɗin shi su suke masa escort duk inda zai je da an yi wannan ai da watakila sai mu sassauto mai imani wasu suka ce kai wannan ma bai wadatar ba auna rarar bana ko kuma allan da kansa ya sauko mu ga allan kiri mu zu da idanmu ka ji taurin kai idon dan adam zai iya ganin allah ido na dan adam zai iya ganin allah bai iya ganin allah annabi musa da ya je miƙati yana magana da ubangiji ya ji daɗin magana da ubangiji kai annabi musa saboda daɗin magana da ubangiji sai ce a ah, rabbi arini anzur ilai ya allah ka bani chance mana in ganka ya Allah kamar yadda nake magana da kai annabi Musa ya sha tafi karfin cikin sa je ka suratul arafi ba mu ayar Allah ma ja Musa qatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk ne Allah ya ce da shi قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله يتي فلما جاء موسى لميكاتنا يا عند النبي موسى يزو ميكات مو إن جاء الله وكلمه ربه وبنجي سي مغانا دش يجي دادin magana da Allah kala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji arini anzuru ilaika ka nuna min mana in ganka ya Allah wa ya faɗi wannan magana annabi musa ɗaya daga cikin ulul azumi minar rusuli ƙala nan take sai allah ya ce lantara ne ba za ka taɓa gani na ba a nan duniya ya kai musa idon ka na nan duniya bai iya gani na in ji allah idon ɗan adam a lahira allah yana nuna wa 'yan aljanna zatinsa hadisi ne ingantacce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce innakum satarawna rabbakum lalle ku za ku ga ubangijin ranar tashin alkiyama kama ta al-qamara lailatul badri la tudammuna fi ru'yatihi kaman yadda kuke ganin wata a sararin samaniya daren goma sha hudu ba gajimare wata na tarwal kamar yadda kuke ganin wata a sararin samaniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace za ku ga ubangijinku ba za ku yi ture ture wajen ganin Allah ba kamar da nan gurin wajen kallon wata a sama ana yin ture ture kamin a ga wata a sama yana daren goma sha hudu annabi yace la tudammuna fi ru'yatihi amma a nan duniya Allah ya ce wa annabi Musa ba za ka iya gani na ba ya kai Musa sai Allah ya ce amma duk da haka bari a dan baka wani experiment don ka fahimci me ake karantar da kai Allah ya ce walakin nunzur ila aljabali akwai wani dutsi a kusa sai Allah madaukin sarki ya ce kalli wannan dutsi zan dan saukar da hasken zati na kaɗan a dutse fa in istaqarra makanahu idan har dutsin tunda da dutsi ya fi ka kwari ko da dutsi da dan adam mai kashi da fata da fargo da tsoka wanne fi kwari dutse ko shi yasa an je ko kake dukawa don ya fi ka kwari in yi karo da kanka sai da Allah yi na'am to ka kalli wannan dutsen tun da ya fi ka kwari kaga zai iya ɗaukan hasken ubangiji ba magana ubangijin ake ba hasken zatin ne za a dan hasko walakin nzur ilal aljabal Allah ya ce fa in istaqarra makanahu idan dutsen ya ci gaba da zama inda yake fa sawfa tarani to da sannu zaka gani ma ta ja lara lil jabali yayin da ubangiji sa ya dan bayyana akan dutsen malamai suka ce hasken da ya bayyana akan dutsen bai wuce gaba ta dan yatsa ba bai wuce gaba ta dan yatsa ba amma ja'alahu dakka nan take dutsen sai ya zama kamar an sa wata nakiya an yi rugurugu da su nan take hasken ya ruguza dutsen ya nike dutsen a wannan lokaci gaba daya wa karra musa sa'iqa annabi musa bai san san da ya fadi yana sumamme ba a wannan lokaci falamma faƙa yayin da annabi Musa ya farfado daga sumar da ya yi me ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilayka na tuba zuwa gare ka ya Allah da ƙara irin wannan tambayar wa ana awwalul mu'minin ni ne na farko cikin masu imani da cewa lalle a nan duniya ba wanda ya ce ya ganka wa kenan Allah amma ka yanzu saboda cewa wai akwai tarbiyyar da za a baka wai ka ga Allah wai tarbiyya ce akwai wayanda suke da aqidar ma Allah komi ka gani Allah ne komi ka gani Allah ne ibn al-arabi a sufi a cikin manganu sai yake cewa wa mal kalbu wal kinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahimun fi kanisati yace kare da alade duk Allah ne kare Allah ne alade Allah ne pasto a cocin sa shi ma Allah ne saboda me aqida su aqidar hululi Allah ya sauka a kowane halittunsa saboda haka kowa Allah ne a jikinsa shi yasa akwai wayanda su suke da aƙidar cewa shaidan da ya ƙiya yi wa annabi adam sujada ba laifi ya aikata ba saboda shi ma ai Allah ne to ya Allah zai yi wa Allah sujada wayanda suka yi wa dan maraki bauta suka mai sujada ba laifi suka aikata ba ai shi ma dan marakin Allah ne tunda Allah ya sauka a cikin shi ka ji wani irin bala'i irin wannan ne za ka ga ana ta nunawa Allah la ilaha illallah kai ma la ilaha illallah kai ma la ilaha kuma la <laughs> mu duka la ilaha illallah shikenan kowa ma Allah ne duk malaman sunna na duniya sun yi tafaki wannan aƙidar kafirci ce wannan aƙidar me kafirci ce ba aƙidar musulunci bace Allah ka gafarta mana to sai ga kafirai suna cewa laula unzila alainal mala'ikatu aw nara rabbana ko kuma mu ga Allah da idanunmu cewa da suka yi a sauko musu da mala'iku ko kuma su ga Allah Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim wa'annan sun yi girman kai a cikin rayuwarsu wa'annan sun kure a daka wajen girman kai sun baro ta da fadi su ce suna so su ga Allah wa atau utuwan kabira sun yi tsaurin kai tsaurin kai mai girma in ji Allah sun kura a daka wajen tsaurin kai da wuce gona da iri da kasassaba da ɓanɓarma daga sanda suke cewa wai a nuna musu Allah kamin su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarama يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا الله يتي يوم يرون الملائكة ranar da za su ga mala'ika da idanunsu su ga mala'ika a siffarsa ta mala'ika Allah ya ce la bushira yau mai zillil mujrimina ba bushara ba farin ciki ga masu laifi a wannan rana in ji Allah maɗaukin sarki ran da za su ga magana mala'ika da idanunsu to ba ranar albishirin ka goro ga mala'ika ba wannan ranar bace ranar bala'i ne zai sauka akan su inji Allah domin yaushe ne za su ga mala'ika da idanunsu ranar mutuwarsu ko ranar tashin alkiyama yayin da bawa zai mutu to mala'iku da za su zo ɗaukar ransa zai gansu zai ga mala'iku da za su zo karɓar mai ran shi akwai malakul maut shine kwamanda sai ya ɗebo bataliya ta mala'iku da za su tako masa baya domin zuwa karɓar rayin mutum guda daya mala'ika ɗaya zai ɗaukar najeriya da jihohin jihohinta 36 ya mata upside down kife ta amma in za a karɓi rayuwar mutum ɗaya allah bai turo mala'ika guda ɗaya bataliya ta mala'iku za a turo ƙarƙashin kwamandancin malakul maut allah ya ce ku je ku karɓo ransa in gawa ya ɗaure masa gindi a jihar adamawa gaba ɗaya wanda ya isa ya hana karɓi rayuwar shi akwai mai iya hanawa ba mai iya hanawa tsaro bai hanawa ku kalli tsaro irin nabila asoro wata ran gigiye kai kabila kaga security kaga tsaro amma da mala'ikan mutuwa zai shiga ya dauko general sani abacha an akwai security da ya gashi ina ss sama da 100 da ke cikin bila ina sojoji dubbai da suke cikin bila masu tsaro ina kwararrun matsara ina su adc ina su cso ina su chief security ina su chief sss waya haze waya have they been ina suke lokacin da mala'ika mutuwa ya shigo har ya shigo ya gama operation din ya fita musu ma san ya gama ba ya ma gama operation har ya kai wa Allah result su suna nan suna gadin gawa ba su san ta zama gawa ba Umar Musa ya raduwa da aka shiga za a ɗauko shi ina jami'an tsaro suke waye sai tare yau mai raunar mala'ikata la bushira yau mai izinin mujirmi albishir bace baya na farin ciki bace ga masu laifi inji Allah madaukin sarki wa la hijran mahjura idan sun ga mala'ikan mutuwa zaka ji suna cewa hijran mahjura wato abin da ake cewa hijran mahjura kalma ce da larabawa suke amfani da ita in sun ga abokin gaba ko wani abin ki ko wani bala'i ya tinkaro su to nan ne suke amfani da kalmar wato hijiran mahajura wato tsakanin shi da wannan bala'in Allah ya sa tafiya mai tsawo kamar tsakanin nisan sama da ƙasa haka zaka rinka faɗa masu laifi za su rinka faɗa ranar da za su ga mala'iku kiri da muzu da idanunsu wata ran wallahi duk taron mu na muna gaban Allah me Allah madaukin sarki ya ce a gaba larama wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manfura sun samu matsala sun je lahira babu imani ya ku bayin Allah ba mutuwa ce abin tsoro ba mutuwa ba imani ba mutuwa ce abin tsoro ba mutuwa ka yi dumu-dumu cikin shirka ba mutuwa ce abin tsoro ba mutuwa ka yi dumu-dumu cikin bid'a ba mutuwa ce abin tsoro ba mutuwa ka yi dumu-dumu cikin sabon Allah to balle a samu shirka da kafirci abinda bai gyaruwa da an ce mutuwa ta riga ta zo Allah ya ce to waɗannan da suka mutu ba imani suka mutu ba kan aƙida islamiyya ba Allah maɗaukin sarki ce in kiyama ta tsaya gashi a nan duniya sun yi abubuwan da za a yaba musu watakila sun sada zumunta watakila ya taimaki kawun shi watakila ya taimaki babban shi watakila ya ziyarci marasa lafiya watakila ya taimaka wa masu rauni ga ayyuka yayi da yawa na jin kai wanda da yana da imani da ya ci more su a lahira amma inda aka samu matsala ya mutu ba imani to irin wa'annan ayyuka da yayi Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin muka gabata zuwa ga abin da suka aikata na ayyuka na kwarai ayyuka masu kyau waɗanda da ya kamata a ba su lada amma Allah ya ce saboda babu imani faja'alnahu haba'an mansura gaba da wayannan ayyuka sai muka mai da su kura abun shekewa malamai sun ce abin da ake cewa haba'an mansura shine da rana idan ɗaki yana kulle akwai duhu sai ka buɗe taga ka buɗe windo sai ya zama na hasken rana ya shigo ta wannan windo a cikin hasken ranan zaka ga wata kura kura. iya cikin hasken ranar zaka ganta a sauran ɗakin ba za ka ganta ba duk da cewa akwai ta sai inda rana ta haska to wannan ƙura da take yawo a cikin iska take yawo a sararin samaniya ba ta samu ma inda za ta sauka saboda rashin nauyinta haka Allah zai mai da ayyukan su a ranar tashin alkiyama saboda rashin imani saboda haka imani shi yake da muhimmanci aqida ita take da muhimmanci shi yasa kuka ga maluma na sunna ba su shiru kan shirka kullum sai sun faɗa sai sun maimaita sai sun jaddada ba su bari yau su faɗa jiya sun faɗa shekaran jiya an faɗa an yi ta jaddadawa kenan har kiyama ta tsaya abin da ya kawo haka shine maluman sunna sun san hatsari da bala'i da ke cikin shirka daga sanda ka mutu ba imani an riga an gama an ci wawa an watse ka shiga bala'in da baka san karshen sa ba Allah ka karbi rayuwar mu akan imani sai Allah ya ce mai ga gaba أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا باين ya faɗi sakamakon kafurai, an sheke ayyukan su sai Allah ya ce ashabul jannati abokan aljanna su wane ne abokan aljanna bayan Allah masu imani da suka bi Allah me yasa ake kiran su abokan aljanna abinda ake cewa aboki wanda ba ku rabuwa ko in ana neman ka aje wajensa in shi ake nema a je ina a zo wajen ka to haka suke da aljanna in kana neman su tafi aljanna abokan aljanna ne can za ka same su in aljanna kuma kake nema baka san inda take ba tambayi ta ina suka bi in an nuna maka inda suka bi in ka bi in Allah ya zaka ci karo da aljanna shi yasa Allah ya kira su da me ashabul janna Allah ya ce yawma izin a wannan rana khairun mustaqarra su suke da mafi alkhairin wurin zama ina ne wurin zaman da za a ba su gida na aljanna inda blok na zinari da blok na azurfa da shi aka gina aljanna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam turbayar aljanna garin turaren almiski bishiyar aljanna tushen da branches din gaba daya an yi su ne da zinari ganyen ne ganye amma branches din gaba daya da zinari aka yi su idan iska ta kada bishiyar ganyen ya gogi juna sai su ba da wani cool music wanda saboda daɗinsa a kunne da ɗan aljanna zai iya mutuwa da ya mutu saboda daɗin wannan music ɗin ashabul jannati khairun yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu muqila kuma su suka fi samu wurin kailula wato an kira aljanna da wurin kailula ba bacci ake aljanna ba a dan adam a nan duniya yayin da zai yi bacci lokacin bacci a lokacin ne ya fi samun natsuwa kusa da iyalansa a lokacin ne yakan saurari maganar iyalansa a lokacin ne ake tattaunawa tsakanin mai gida da uwar gida labarurruka na sirrance-sirrance a lokacin ne ake yin su to abin da ake nunawa aljanna nan ne wuri mai daɗin taɗi da iyali inda za ka zauna da amaryarka a cikin aljanna ku yi taɗi ta ɗebe maka kewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce 'yan matan aljanna duk sanda suke tare da mai gida sukan rinka rera masa waƙar bege da soyayya ne annabi ya ce saboda tsabar zaƙin muryarsu da zai iya mutuwa da ya mutu Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول sabila akwai mutane a nan duniya asalin su mutanen kirki ne asalin su mutanen kirki ne ina suka samu matsala sai suka rashin sa'a suka hadu da almulku yawma idhin al-haqq lirrahman wa kana yawman 'ala al 'asira wato san san ala alarmomi kaman computer ne da ya dan yi jumping haka nan bayan ya dawo sai ta sake browsing and rebrowsing to shine ta sake browsing to ayar shine ya sake dawo da mu baya Allah ya ce almulku mulku mulki yawma idhin a wannan rana alhaƙo ya tabbata lirrahmani ga Allah mai rahama rana kuma duk mulki na waye mulki na Allah ne rana Allah zai ce limanil mulkul yau wake da mulki a yau kaga sarakuna suna sadda kai ƙasa kaga gwamnoni ana sadda kai ƙasa kaga shugaban ƙasa ana sadda kai ƙasa Allah yana limanil mulkul yau kaga su chief of staff ayin to mutum yayi sai daga kai mana in mutum ya yi sai daga kai ya ce duk mulki ya koma wajen wa mulki ya koma wajen al dama duk ya dan bada an daddana ne to kowa ya gama danawa yanzu an dawo gaskiya da gaskiya almulku yawma izin alhaqqu rahama Allah ya ce wa kana yawman alal na asira wannan yini ga kafirai mai tsanani ne in ji Allah amma masu imani Allah ya sa muna ciki za a sauƙaƙe musu yinin duk wannan kwaramniya ta filin kiyama mai imani zai ga ta wuce gaugawa kaman ka yi sallah a asuba raka'a biyu haka mai imani zai ga wannan gwagwarmaya ta filin alkiyama saboda me saboda imaninsa Allah zai sauƙaƙe masa ita Allah ka sa muna cikin waɗanda aka sauƙaƙewa Allah rama sai Allah madaukin sarki ya ce me ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا wato ku saurara ku ji wato abin da yake faruwa akwai mutanen da nace a nan duniya mutanen kirki ne oh yana sake tunatar da ne to kuma ba yau mata as sama ubil ghamami wani nuzzila malaikatu tanzila almulku yau gaba al mulku yawma idhin wa kusan ita izala ba ta daga kafa alaran ma ayoyi guda biyu ne ya tsallake da ya dawo sai ya sake ɗauko ɗaya sai ya zama ashe ya bar ɗaya da bai tattaro da ita ba to shine wani ɗan uwa shi kuma ya gano an tsallake shine charaf kamin a ankara ya iso domin ya tunatar da alarama sannan zai tunatar da alarama kuma an dawo alarama da makirfon to sai ɗan daga kafa to amma wasu yan kudar bakin wake ba su daga kafa ba da suka yi wa alarama ribas ya koma ya sake ɗauko ta wallahi shi wato izala kenan ba daga kafa ita yadda izala take kenan Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ce wa yau mata shakaku sama'u bil gamami ka ambata musu ranar da sama za ta kece da gajimare Allah ya ce wa nuzilal mala'ikatu tanzila za a saukar da mala'iku saukarwa a daidai wannan lokaci malamai suka ce kecewar sama da gajimare a wannan rana da rana da wata da taurari duka za a nike su a murtsike su nike su da za a yi sai ka ga ƙura su a sararin samaniya kamar yadda kake ganin gajimare a sararin samaniya malamai suka ce wannan shine wayo mata shakakku sama'u bilgamami wa nuzila malaikatu tanzila almulku mulku yawma idhin rahman wa kana yawman ala kafirin asira wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar sabila Allah madaukakin sarki yana ba mu labari wato akwai wayanda asalin su mutanen kirki ne akwai wanda wallahi bai iya zina ba amma sai ya samu matsala abokansa mazinata ne duk sanda suka tauna zauna ana taɗi to kowa cikinsu yana bada da labarin matar da ya zina da ita ne tun yana kau da kai yana kau da kai a hankali har ya saba da labarin tun labarin yana bata mai rai har labarin ya daina bata mai rai kai har labarin in ana yi sai ya dawo ma dariya yake yi har a kai matsayin da in ana labarin sai ya ji kamar daɗi ma yake ji idan ana yi masa wannan labarin karshe idan aka kwana aka tashi wani lokaci sai kaga ya fada shi ma ya zama mazinaci suwa suka halakar da shi abokai yanzu za ka samu wani ya ci ciya man na local government da kyakkyawan niyya ya tsaya takara burinsa da manufarsa ya zai ya taimaki al'ummarsa ya canja rayuwarsu wasu abubuwa da yake gani waɗanda ba daidai ba ya samu daman wato kawo canji cikin al'umma kuma Allah ya bashi sa'a ya ci zaɓe yanzu ya ci zaɓe an rantsar da shi an yi suwarin in yanzu ya shigo ina ya shigo ofis to in bai sa ba sai rashin sa'a sai ya samu wani sakataren lokal gamin wani katon barawo sai ya samu wani treasurer barawo sai ya samu wani odito barawo suto kifa barawo da to bayan an gama rantsar da shi yanzu ya fara aiki a ofis sai su zo ce ranka daɗe muna son ganinka sai ya ba su time da sun zo sun zo su ce to ranka daɗe ka gare kai ba ne a gidan nan ya ce kwarai da gaske sai to mun mun daɗe a nan kaga sakatare yau shekarar saka za a nan waye ne shekarar saka za a nan kuma kamin kai ciyamomi da yawa sun shigo nan to tun da Allah ya haɗa mu aiki da kai akwai buƙatar mu baka shawara su ce kaga honorable wa ne sanda ya zo mun ba shi proper guidance and counseling amma ya ƙiji kaga yanzu bayan ya sauka mota kirki bai da ita wata tsoho su tale da yake hawa honorable wa ne da ya zo gidan nan mun ba shi shawara ya ƙiji yanzu kaga yayansa ba su iya karatu a private school a makarantar gwamnati suke karatu rayuwa yanzu ta canja dole sai an samu proper financial management kuma sai an samu plan long term plan and short term plan to long term plan and short term plan din nan barawo suke so su mai da shi ciran kai dade ba matsala mu mun san yadda za mu tsara sannan wato bullet proof sai gamsu sai su ɗin eh proof proof sai su shiryo ciwa-ciwa ta miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar shi wani rabu ciyaman ya samu miliyan ɗaya su kuma su uku ko su hudu su raba dubu ɗari biyar haka za a yi ta turawa kamin ya ankara sai ya koma hoto ne kawai shi ya riƙe musu ƙahon ne su ke tatsa a ƙasa bai ma san kan satar da suke yi ba kamin a ankara wannan kyakkyawar manufa da ya zo da ita sai ta wargaje sai kaga ya lalace amma asali ya zo da niyya mai kyau menene ya cutar da shi samun munanan abokan aiki waɗanda ba su ba shi shawara ta ƙwarai ba al'umma ba ita ce su ba to sai allah maɗaukin sarki yake ba mu misalin irin wannan mutum wanda a nan duniya asali yana da niyya mai kyau amma abokai suka koya mai zina ko suka koya masa luwaɗi ko suka koya masa sata ko suka koya masa annamimanci ko suka koya masa shan farfesun mutane ko suka koya masa shan jinin mutane aka koya masa wata mummunar ɗabi'a ko suka sa shi cikin secret society aka samu dai wata lalata aka ɗora shi a kai ko ya zama cikin 'yan cult ko na abu mai kama da wannan to yanzu ga kiyama ta tsaya gashi a gaban Allah to ya za a kwashe shine ƙur'ani yake ba mu labari Allah ya ce wa yawma abdu zalimu ala yadayhi ka ambaci ranar da azzalumi zai yi cizo akan yatsansa azzalumi zai rinka kama yatsansa yana cizawa abinda ake nufi da cizo yatsa shine bakin ciki da nadama ko a nan duniya kaga mutum ya ci cize yatsa daɗi ya ji ko bala'i ya shiga bala'i ya shiga a lokacin ne zai kulu zaka jina cewa ya laita ne ya kai tona ita itakhastu ma'ar rasuli sabila ina ma a ce na rike hanya tare da manzo yanzu bayan ya makara kuma ya zo yana magana ina ma a ce ya rike hanya tare da manzo wani bai san zuwa gidan boka ba wa ya koya masa zuwa gidan boka aboki shi ya zo yana faɗa masa to ai ku ne akwai wane ne wane ne ai su idan suka dafa in suka sa hannu shikenan an gama yankan wuka da haka aka bi aka gurɓata tunanin shi har ya lalace ya zama kwastoma na malaman tsubu ya zama mushriki ba tare da ya sani ba sai ka je na cewa ya laita ni ita kastuma an rasuli sabila sai Allah ya ce mai alarama ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila sai ka jina na cewa ya wailata ya halakata laitani kai tona lam attakis fulanan khalila ina ma bai rike wani a matsayin aboki na ba wani da na rike a matsayin aboki shi ya halakar da ni ina ma a ce bai rike shi ya zama aboki na ba saboda haka ya ku matasa idan kuna so ku gama da duniya lafiya ku zama nagartattun mutane to ba kowa za ka yi aboki da shi ba duk wanda za ka yi abokantaka da shi sai ka yi screening ya yi passing screening kamin ka rike shi a matsayin me a matsayin aboki duk wanda duk sanda kuka zauna da shi duniya kawai zai tuna maka ba abokinka bane akwai wanda duk da kuka zauna da shi kuna zaunawa duniya kawai zai tuna maka ko ya baka labarin wani katon gida da ya gani a wata anguwa ko ya baka labarin wata katuwar mota da ya gani ko ya baka labarin wata kyakkyawan mata da ya gani shi abin da bai so a yi maganar lahira kana cewa wata ran za mu mutu sai ce wace irin magana ce wannan mutane suna zaune lafiya ka tado musu maganar mutuwa shi bai so a yi maganar mutuwa shi duk sanda ya zauna kawai shi duniya dai a yi maganar duniya wallahi irin wannan mutumin ba abokinka bane ba abokin hudarka bane Allah ya ce ka kai da kai aboki da shi yace wa an manta tawalla an an manta tawalla an zikirina wa lam yurid illa hayata ad-dunya dhalika dhalika mablaghuhum من العلم أها. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى الله يقول وعارض أمن تولى عن ذكرنا ككود كي daga duk wanda ya juya baya wa ƙur'ani mai girma ya juya baya wa ƙur'ani Allah ya ce to ka kau da kai ba abokin ka bane walam yarid bai nufin komai illal hayata duniya sai rayuwar duniya duk wanda ya juya qur'ani ba shi kullun duniya sai labari da kun zauna tare sai baka labarin wani sabon yadi da ya fito kuna fara magana da shi ya faɗa maka wani sabon takalmi da ya fito kuna fara magana da shi sai ya faɗa maka wani abu da shi dai san da kun zauna duniya kawai zai tuna maka shi lahira ba ta fitowa sa sai me sai duniya Allah ya ce to wannan ba abokinka bane ka kau da kai daga gare shi hudda wacce ta kama ku yi amma kar rike shi abokin shawara abokin ka na kudda da in ji Allah Allah ya ce zalika mablaghuhum min al-ilm irin wannan zaka samu basira sa duk ta kare kan duniya ilimin shi duk ya kare kan duniya in kana so ka gane wayayye ne ku yi magana yan kwallon Barcelona gaba ɗaya sai ya kirgo maka su da yan PES 11 da yan Sakon 11 in kana so ka gane basirarsa ku yi labarin yan kwallon Manchester in kana so ka gane basirarsa tambaye shi wace waka ce ta zo na ɗaya a waƙoƙin maguzawan turai a wannan shekara idan kana so ka gane waye ne tambaye shi wani wasan kwaikwayo ne ya zo na ɗaya a wasannin kwaikwayon ƙasar america da aka ba da wato kofi a wannan shekara idan kana so ka gane yana da basira ɗauko labarin kuɗi duk ƙasar da ka ɗauko zai faɗa maka ƙarfin tattalin arzikinta daga ina ta fara ina ta nufa idan kana son ka gane mai basira ne tambaye shi suwa suka fi kudi a duniya yanzu nan zai lis shi in kana son ka gane yana da basira yi magana duniya yanzu za ka ji bakin shi ɗauɗau raɗau raɗau maɗau maɗau yana magana sai ka ce shehu malami gurin tafsiri in kana so ka gane sakare ne tambaye shi rukunan musulunci nan take za ka gane da kiki ne tambaye shi sunan matan annabi bai san su ba amma 'yan wasan najeriya da suka ɗauko kofi a faransa yanzu nan zai kirgo maka su ɗayan annabi ko ɗaya bai sani ba kula fa'un rashidun bai san su ba a'a kai wani iri ne ba abin da ka sani na harkar lahira sai harkar duniya zalika mablaguhum min al-ilm Allah ya ce wannan shine kololuwar ilimin su idan ba ku manta ba akwai shekarar da a nan Najeriya aka ce sai ka ci jarabawa kamin ka tafi aikin haji wai sai ga mutum ya zo alhaji babba wai ana tambayar sa rukunan musulunci bai sani ba rukunan musulunci guda biyar alhaji rukunan musulunci na wai ya dade bai duba ba aka ce to ya kine ce duk ya manta aka ce yanzu ba za ka yi tunowa ba ce zai yi tuno kaɗan aka ce kaman guda nawa ce kaman guda ashirin da bakwai wai ya manta sauran amma zai yi tuno guda ashirin da bakwai aka ce to kirgo ya yace na farko sarkin musulmi a wakar na uku aka ce to mun ji na biyu yace shehun barno na uku sarkin Gwandu na hudu Lamidon Adamawa na biyar ce sama aka ce a hadda sama tana cikin shiga-shiga musulunci yace wa ita ce babban shishiken ma in ta rikito ta faɗo akwai wanda zai kara musulunci fa'arit an manta walla an zikirina walam yuri illa alhayatad duniya zalika mablaguhum min al-ilm inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilihi wa huwa alamu biman hitada shi yasa kake jin wani yana cewa ya laitani lam attakis fulanan khalila idan ba a ce bai rike wani a matsayin abokina ba saboda mai alaran ma لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد أضلني عن الذكر حقيقة وانا أبوكي الله يا بتدني يا رب أنا القرآن مي جرما الذكر أنا بمعنى القرآن بعد إذ جاءني باين القرآن مي جرما يا زومو شي يا رب أنا القرآن شي هنا أنا نبي الله شي يا بتدني يقول أنا أكم ممونا هيا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني كنا يا زما شيطان Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khazula shaydan dama ya kasance mai kaskantar da dan adam ne shi yasa abin da ake bukata idan za ka yi aboki samu mutumin kirki anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashabil arda fatarda ma'ar radi duk sanda za ka yi aboki samu mutumin kirki kai aboki da shi da ka yi aboki da mutumin banza to tabbas sai ka lalace Allah ka gafarta mana na'am jiya akwai baiwar Allah wacce ta kawo gwal ɗinta ta ce ta bada fi sabilillahi a sa a kwamitin me marayu a sayar a sa a kwamitin marayu kuma ta haɗo gwal ɗin da risit ɗin amma baiwar Allah saboda ta yi don Allah ba ta so a san ko ita wace ce kamin ta aiko da risit ɗin sai da ta soke sunanta yadda ba zai karantu da daɗi ba ta soke adres ɗinta da ke jikin risit ɗin yadda ba zai karantu ba ta kawo ta ce ta bayar fi sabilillahi risit ɗin ya nuna wannan gwal ta saye shi kudin har kai naira dubu ɗari da tamanin ta ba da fi sabilillahi saboda Allah nan take kuma chief of staff ya ce ya sayi wannan gwal ɗin naira dubu ɗari da tamanin ga kudin a sa a kwamitin marayu domin ya samu lada ita ma matar ta samu lada sannan bayan ya sayi gwal din ya maida wa matar da gwal din kyauta fi sabilillahi ɗazu shi ciyaman na kwamitin marayu sakatare na ƙungiya ya ɗauki gwal ɗin da risit ya tafi cikin gari ya binciko har shagon da matar ta sai gol ɗin a kuma yadda risit ɗin ya nuna haka ta sai wannan gwal naira dubu ɗari da tamanin har da naira ɗari shida sannan an bi risit ɗin domin a gano matar a gano sunanta a kuma gano mai a gano adireshinta saboda kar wata yar cuwa-cuwa ta zo ta ce ita ce alhali ba ita bace saboda haka wannan mata ladaki ta sadaka tana nan Allah ba zai rage miki ko kwara ɗaya ba kuma sannan ga kyautar gol din an sake dawo miki da shi wannan ya halatta a musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi dokin wato ɗaya daga ainihin wato cikin wato ainihin wato sahabbansa jabir dan abdullahi bayan ya saya kuma ya sake bashi dokin sadaka ina fata an fahimci wannan bayan an dawo daga gazotu zafin rika saboda haka abinda shi chief of staff ya yi daidai da shari'a shari'ar musulunci ta amince da wannan akwai hadisi ingantacce a kai ina fata an gane wannan saboda haka ita matar ta samu yadda za a yi kwantak da shi ciyaman na kwamitin marayu domin a maida mata gol ɗinta da aka bata kyauta sannan shi ciyaman yana sanar da mu cewa chief of staff da ya ce ya sayi wannan gol har ya kirga kuɗin ya biya kashadan ba cakadan ba Allah ya saka masa da alkhairi saboda haka muna sanar da wannan baiwar Allah domin ta je ta karba sauran bayin Allah da suka yi ta taimakawa muna addu'a Allah ya saka masu da alkhairi eh ita matar za ta yi contact ne ta hanyar ciyaman na kwamitin marayu ciyaman na kwamitin marayu sakatare na kungiyar jama'atu izalatul awai wa iqamatu sunna na jihar Adamawa sahanan sananne ne al-ma'ruf la yu'arraf na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yau insha Allah assalamu aka ce to dan me ba za mu faɗi sunan ciyaman mana kwamitin marayun ba sunansa alhaji usman ibrahim domin watakila an ce sakatare ya zama abin nan mata ba za ta gane me ake nufi da wuri ba alhaji usman ibrahim ina fata an fahimci wannan yana tafi da street na'am kafin karanta tambayoyi shugabanni sun ce a sanar da cewar tafsiri insha Allahu daga yau ranar gobe kenan in muna raye zai koma masallacin dubeli har zuwa lokacin da kuma za a rufe a tambayar farko tana cewa malam shin tafsiri gobe zai koma masallacin dobeli daga gobe insha Allahu tafsiri a damsawa ya kare za a koma masallacin dobeli insha Allah mai tambayar farko ya ce malam za a iya yin itikafi a masallaci wanda ba na juma'a ba mai tambaya yana cewa za a yi itikafi a masallaci wanda ba na juma'a ba na'am ya halatta a itikafi a masallaci da ba na juma'a ba ba wajibi ne itikafi dole sai a masallacin juma'a ba ya halatta a itikafi a masallaci wanda ba na juma'a ba sai dai malamai sun ce idan juma'a za ta shigo cikin kwanakin da za ka yi itikafin to nan an fi so ka yi tikafi a masallacin juma'a yadda larurar fita ka je wani wuri domin zuwa sallar juma'a ba za ta kama ka ba ina fata an fahimci wannan idan har akwai juma'a za ta gito idan ba juma'a da za ta gito kuma cikin kwanakin itikafin ka baka da matsala a kowane masallaci ya halatta kai na'am mai tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum malam mutum zai iya shan tofi mutum zai iya shan tofi a karanta wani abu na ƙurani ko wani abu mai kama da haka a tofa a ruwa a sha shi ne yake tambaya na'am maluma da dama na sunna sun halatta haka maluma da dama na sunna sun halatta ya halatta a karanta alƙurani mai girma a tofa a ruwa a yi mai a sha maluma da dama na sunna sun ba da fatawa akan halaccin haka ina fata an fahimci wannan sannan ya halatta a tofa a hannu a shafa a jiki sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da wannan ko a tofa wa marar lafiya wannan duka suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da shi na masu tambaya ta gaba su mutane ne har 23 suke cewa malam ya halasta a ba su damar daukan doka a hannunsu ta hanyar karya yatsar duk mutumin da suka same shi yana satan takalma a wannan masallaci <laughs> wannan wasu yan bunar baƙin wake suka ce za a iya ba su dama in sun kama barawan takalmi su karya masa yatsa a shari'ar musulunci ba ta danka hukunci wato akan jama'a ina fata an fahimci wannan a ce jama'a su ɗauki doka a hannunsu idan kun kama barawan takalmi ku danka shi a hannun yan agaji yan agaji kuma su za su san hanyoyin da ya kamata a bi ina fata an fahimci wannan amma shari'ar musulunci ba ta idan an kama mai laifi jama'a gari su ce mu taru mu masa hukunci ba ina fata an fahimci wannan ba a yin haka in an yi haka to gaba ɗaya tsarin al'umma zai rikice zai ya mutse gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai Allah ya hada mu gobe an ce a masallacin Dubele ko Allah ya tsawaita rayuwar mu zuwa lokacin assalamu alaikum